baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ci gaba da fama da rikicin cikin gida, yayin da ake ci gaba da ƙalubalantar shugabancin riƙon ƙwarya na gwamna mai malabu ne. Jama'a Assalamu alaikum. Rikicin cikin gida ya ƙara ta'azzara a cikin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Tun bayan gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓu, ƙananan hukumomi da kuma a matakin jihohi. Ko baya ga gudanar da zaɓe falon biyu ko uku a wasu jihohin kamar Kano, Zamfara, Sokoto, Legas da sauransu. tuni da wasu bangarori suka garzaya kotu domin tantance halittattun zababbun shugabannin jam'iyyar sakamakon takaddamar da ta biyo baya wannan kuma ya ƙara zafafa ƙalubalantar halaccin kwamitin roƙon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar yobe mai malabu ne wannan karon daga cikin jam'iyyar ba ma daga waje ba. yanzu haka akwai karar da bangaren tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari da sanata kabir garba marafa suka shigar na kalubalantar halaccin kwamitin na mai malabu ne bayan da aka ayyana 'yan takarar gwamnan jihar bello muhammad matawalle da ya shigo jam'iyyar daga baya a matsayin zababbun shugabannin jam'iyyar a baya-bayan nan ma wasu matasa da suka yi da'awar shugabanci a jam'iyyar sun gudanar da wani taro a Kaduna inda suka ba da sanarwar rusa kwamitin na riƙon ƙwarya na ƙasa suka kuma naɗa wasu a matsayin sababbin shugabannin jam'iyyar na ƙasa. lamarin da shugaban matasa na jam'iyyar ashiyar arewa maso yamma comrade abubakar sadiq sa'ad fakai ya ce ba su isa ba alhamdulillah matsayin mu na amintattun shugabanni kuma zababbun shugabanni na jam'iyya wanda su ne tsarkakun shugabanni na matasa na jam'iyya iya tunani na ita jam'iyya tana da tsari mai kyau duk wanda ko kungiya zai yi don ya mara ma jam'iyya wurin neman jama'a ko kuma wurin kara ma jam'iyya farin jini ko don ta samu nasara wurin abin da take nema jam'iyya tana da tsari ba kungiya ba ce in ka zo da kungiyanka za ka rubuta ma jam'iyya in za ka yi operating ne ta gefen huskar matasa ko kuma ita jam'iyyar za ka yi akwai room da jam'iyya take ba wa kungiyoyi da suke kama mata ana kiran support group kenan wanda in ka zo matsayinka na wannan kungiya za ka kawo duk abin da kake da members ɗinka za a baka takarda ta recognition ce da cewa jam'iyya ta yadda ka kama mata wurin hidima harkoki na yau da kullum wanda ita wannan kungiya da kake magana ni ba ma santa ba tun da aka zaɓe mu na shugabannin matasa na jam'iyya ba mu san su ba ba mu taɓa ganin wani activities da ake yi da su ba ba su kuma taba alakanta kansu ta huskar shugabanci na jam'iyya na matasa ba so in kai la'akari da haka za ka ga cewa wasu ne wa'anda kila wasu ke neman kawai su shiga ciki su kara dama kuma duk tafiyan siyasa akwai gurgurbi ayi so kila wasu ne daga ciki kuma ni na Allah ware da ake cewa ma matasa ne ko daga ina suka fito saboda abin da muka sani matasa kullum muna kara haɗa kanmu mu ba gwamnatin da ke ci goyon baya mu kara neman damammakin da za su taimaka ma yan matasa su taimaka ma manyan mu so duk wani matashi da ya san Najeriya kasa ce mai tsari da constitution da yake gadin inta sannan jam'iyya kuma ba haka kara zubi aka yi ba duk jam'iyya tana da rajista da hukumar zaɓe tana da structure nata tun daga mataki na shugabannin gundumi har shugabanni na ƙasa kuma akwai abin nan caucus wanda ya hada da shugabanni na majalisu ne na ina ne da ake haruwa a tuntuba a abin da aka yi na jam'iyya so irin haka ma ni ko da na ji wannan labarin wasu matasa sun zo abin da muka fara tunanin ce ba yan jami'a APC bane saboda duk matashi mai kishi dan jami'a APC kullun tunanin shi ta yaya zai a bawa jam'iyya haɗin kai ta samu nasara saboda mu matsayin mu na matasa mun san bamu da wata jam'iyya da tafi APC sannan dukkan sake kabbar jam'iyyar da attaka inda aka san ka ka je ko dai ka koma agola ko kuma mu matasa mun imani ba mu da kuɗi da abin da zai ɗaukan mu fara kafa wata jam'iyya har ta samu karɓuwa irin haka so ba mu da wata jam'iyya da tafi APC kuma jam'iyyar APC take mulkin ƙasa so dole duk abin da zamu yi zamu kare martabarta zamu kare murarinta zamu kara jan hankalin shugabannin mu su tabbatar da abin da suke suna kara wa matasa dama amma wannan da suke faɗa ba mu san inda suka fito ba kuma ba su tare da matasan jami'ar APC kuma mu ba wata hudda da muke da tare da su iya tunani na ina kwabar barin jiha bakwai ba taba ganin inda wani movement nasa yake ba kuma babu wata shaida cewa party tana alaka da su in kuma kungiya suke ya kamata a ce sai register da corporate affairs commission wanda tana entertainment irin wa'annan abubuwan sura sai a suwa suke ma amma duk tunanin mu kila wasu gura gurbi ne aka yi haya instead of su su kama a samu nasara suna neman abin da za su ci suke tunanin sa tsaye wannan hanyar kun ba mai fitarwa ba ce mu mun imagine under the convention da aka yi na 2018 ne muka samu mukaman mu kuma kowane yanki Jami'a tana da shugabanci na national working committee wanda mutum 21 ne sannan abin da ke daukan mataki na jam'iyya shine babban bodi na jam'iyya shine ake kira nec in ma mataki ake dauka ko kiyatika committee da suka zo har suka zama sai da suka samu haɗin kan duka national executive committee member su ne nec member kenan wanda akwai ciyamomi na jihohi akwai 'yan majalisar tarayya akwai gwamnoni na jam'iyya akwai principal office na national assembly akwai shugaban kasa akwai mataimakin shugaban kasa sannan akwai mu zababbun elected members na national executive committee sai da aka tsaya aka yadda za a gyara jam'iyyar kowa ya sadaukar da duk damar da yake da aka yadda a bada haɗin kai wa'ancan su tafi a gyara kuma doka ta yarda da shi jam'iyya ta yarda da shi shugabancin jam'iyya sun yarda da shi so wani ya hito daga wani gefe ya sha wata gen shi ko na ce wai yayi kaza yayi kaza to ta wani tsari inda ma babu ina aka fara to wanda mataki za ka dauka so ina tabbatar miki da wannan karshen mitin da muka yi mun matsaya daya zuwa biyu duk wani wanda ya zo yana cin zarafin jam'iyya ko shugabancin jam'iyya to daidai yake da kamar yana cin zarafin shugaban kasa Muhammadu Buhari ko kuma yana cin zarafin ita babbar kotu kasa wadda ta ƙara tabbatar da sahihancin wannan kiyatika kwamiti wanda mu muka yadda kuma yana cin zarafin jam'iyya mun dai sun yi na ɗaya sun yi na biyu so ba za a yi na uku ba za mu rubuta kai tsaye mu bawa shugaban jami'an tsaro ko mu ba da babban lauyan ƙasa kan cewa mun ja kunne an yi na ɗaya an yi na biyu so ba za a yi na uku ba in aka yi na uku matasa za su sace su tabbatar da sun kare martaba su sun kare martaba jam'iyyar da suka yarda da ita sun kare martaba shugabancin ƙasa na Muhammadu Buhari mun kare martaba shugabancin gwamnonin mu da sauran shugabanni da alama kuma wannan yanayin ya soma damuwar magoya bayan jam'iyyar ta APC irin su tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Aliyu Ahmad Wadada wanda ke ganin lamarin ya kawo babban cikas ga haɗin kai da ci gaban jam'iyyar. Wani abun bakin ciki ne gaskiya. Jam'iyyar da take gwamnati, jam'iyyar da take da shugabanta kamar President Muhammadu Buhari. A ce wai shugabanni ma da za su yi rikon jam'iyya a harkan tarayya an rasa su an ce wani kwamiti kwamiti an bata wata shida wata shida ta tsallaka ta sake shiga wani abu daban har muka bari aka kai ga yau waɗansu 'yan jam'iyya suna kotu cewa ba su yadda da wannan kwamiti ɗin rikon ƙarya ba waɗansu kuma gaba ɗaya yanzu sun ce ne su sun rusa wancan kwamiti su ne kwamiti gobe ba mu san masu wa za su fito ba wannan laifi ne babba gazawa ne ga shugabanci a kan shugabancin jam'iyya a wurinmu kuma wannan magana ce da ya shafi manyanmu ne suka gaza ba daidai ba ne abin da aka yi babu ba daidai ba ne in za a gyara ta a gyara ta in ba haka haka ba wannan al'amari in akwai wani abin da zai kawo mana cikas Allah shi kiyaye shine wannan al'amari wannan fa wanda aka ji kenan yanzu shi shugaban amin kwamiti din daidaitawa wato da sanata Abdullahi Adamu Turakin Kefi yake shugabanta su kaɗai za su nan su ne za su san iya zurfin lalacewan al'amarori da suke jam'iyyar nan a jihohi daban-daban don akwai wanda abin da ke tattare da su ba za su je ga jarida ba ba za su je ga rediyo ba suna nan a inda suke suna kulle-kulle. Shi kuwa mai fashin baki kan lamurran siyasa a Najeriya Sabo Imam Gashuwa. Cewa ya jam'iyyar ta APC na dab da durkushewa muddin ba ɗauki matakin gyarawa ba. A maganar rikicin APC eh, na shugabancin ta tsakanin gwamna mai malabu ne da wayannan matasa daga wanda suka dan gidan prince audu daga kogi cewar sun rusa to gaskiya ga baki ɗinsu ba sa bisa ka'ida domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamna maimala ba bisa ka'ida ba ne an dai abin da aka yi aka samu kuma ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane amma fa ƙasa yan jam'iyyar rigingimu suna nan an kai chess court ya fi guda ɗari na harka kwangaras sun daga waɗannan to duk abin da aka gina a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan za ta faru saboda haka wajibi ne jam'iyyar apc tana so ta ci zaɓe 2023 ta gyara ta su makara ba amma aka tafi haka abin da ya samu jam'iyyar pdp su ma zai samu jam'iyyar apc a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen hausa shamsiya hamza ibrahim da isa lawal ikara jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.